kasancewar janguriyar Nijar a tsakanin kasashen da ke gusum da arewacin nahiyar Afirka shi ya sa masu safar miyagun kwayoyi ke neman hanyoyi na kutsowa da miyagun kwayoyi a cikin kasar domin sayar da su a cikin kasar ko kuma yin safar su zuwa kasashen Maghreb ko kasashen Larabawa da a ketara da su zuwa kasashen Turai kuma a cewar babban alƙali mai shigar da ƙara a babbar har kotun birnin kwani da sunan gwamnati malam musa haruna matasa ne ke shan kwayar wanda suna san kwaya su ne yara matasa kun san kuma ba a gini kasa in ba da matasa ba soyi suna jira yara suka matasa su kawo musu abinki ya eh, su yi da rayuwarsu yara suna jira matasa su kawo musu abinki su tashi to kaga in ba matasa babu abin gina a kasa shine matsala da muna kira ga matasa su bari shan kwaya ana yi a gwabce wannan in an yi sensibilization sensibilization ya yi wa kai mutane wanda suna sha su bari sha wanda suna kawo shi a hana su su kawo wanda suna kira su a hana su su yi shi in allah ya sa mutum ya sha kamar muna gani wasu suna da hauka haka in an ba su magani cikin likitoci suna samun lahiya amma an sun koma akwai matsala ba da wuya su koma samun lahiya shine mun gani lalle wannan shekara mun kama kwaya da yawa mun kama masu sai da kwaya da yawa balle wanda suna dauko suka san waje su kawo shi duk wannan kokari kokari ne da polisai da jandarmomi ne sun yi a nashi bangare shugaban kungiyar sufuri na birnin kwanni cewa yi jami'an tsaro na kawo musu kokari sosai a cikin tashoshinsu na ɗaukar fasinja inda matasan ke mugunyar ɗabi'ar ɓoyewa a ciki domin shan kwayar ga ibrahim van dukens wajen harkar tsaro kujiya polis sun zo wannan wurin da muka ciya mun kai koke na cewa eh, yan kwaya su yi mana yawa barayi su yi mana yawa kenan bisa bisa ga wannan ko jiya sun zo su yi kamu kenan kaga muna ganin irin haka ga mu da police sai mu ce alhamdulillah kenan kwalliya ta biya kuɗin sabunan ta kenan kenan shi dalilin da ya samu kace to alhamdulillah tun da wanga lamarin yanzu an ga abin ya sa inda hayya ta tayi su dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun da ka ka'in da na'in a wannan lokaci domin ganin sun dakile wannan matsalar domin a cewar malam Musa Haruna babban alƙali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati duk fa waɗanda suka shiga hannu hannunsu masu irin mugunyar ɗabi'ar ta'ammali da miyagun kwayoyi za su kai su gidan kwaso. mu a bangaren mu abun da alkalin da za mu dauka duk wanda mun samu cikin mu yana ta kuma yana shima insha Allah don kan mutanen da an kama shari'a su koma kuma yi musu shari'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.